tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ya ce an yi kuskure da aka baiwa ƙatar damar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya Shabbulata wanda ya shugabanci hukumar FIFA lokacin da aka ɗauki matakin a dubu biyu da goma. ya bayyana cewa an yi hukumar matsin lamba kuma da alama kuɗi ya yi tasiri wajen yanke shawarar. Ana zargin ƙatar dai da cin hanci da kuma cin zarafin ma'aikata a wuraren gine-gine. An kuma soki ƙasar kan yadda take tafiyar da al'amuran masu ra'ayin auren jinsi. sojojin ukraine sun ce rasha ta yi asarar sama da sojoji 700 cikin sa'a 24 da ta gabata akasari sanadin yaƙi a gabashin ukraine ɗin rundunar soji ta ukraine ta ce sojojinta sun dakile hare rasha da dama a yankin donetsk a jawabin da ya saba yi a kowane dare shugaba zelensky ya bayyana lugudun wutar da rasha ta yi na baya-bayan na matsayin rashin hankali saboda yadda ta yi amfani da sojojin da ba su da isasshen horo to labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc yanzu kuma sai rahotanni wani rahoto da ya samu goyon bayan majalisar ɗinkin duniya da aka gabatar a taron sauyin yanayi na cop 27 a masar ya ce kasashe masu tasowa na buƙatar sama da dala tiriliyan biyu a shekara wato duk shekara har zuwa 2030 don magance ɗumamar yanayi rahoton ya ce ya kamata dala tiriliyan ɗaya ta fito daga ƙasashe masu arziki da masu zuba jari da kuma bankunan raya ƙasashe yayin da sauran kuɗin su fito daga hukumomin ƙasashe da masu zaman kansu ga rahoton buhari muhammad fage ɗaya daga cikin marubuta rahoton nicholas stan ya ce magana ce ta adalci kan irin mummunan tasirin da sauyin yanayi ya janyo domin abubuwan da ƙasashen da suka ci gaba suka yi a baya da kuma wanda suke yi a yanzu na fitar da hayakin da ke gurɓata muhalli da yake bayani ga mahalarta taron shugaban ƙasar malawi lazarus makati chikwera ya ce kasashen da suka ci gaba ne ya kamata su bayar da kuɗaɗe mafiya yawa saboda su ne da alhakin duk wata barna da ake fuskanta sakamakon sauyin yanayi. We are all equal in value before God dukkanmu darajar mu daya a wajen ubangiji amma abubuwan da suke wajibi a kanmu da abubuwan da zamu iya da kuma damar mu da laifukan mu sun sha bamban kamar mu a Malawi mun yi amanna akwai bambancin laifi da ake da shi da kuma abin da mu iya tsakanin mu da kasashen da suka ci gaba dole aiwatar da wannan bambanci a matakin daukar nauyi wajen yaki da matsalar sauyin yanayi ta bangaren sauye-sauye da kuma bayar da kudade Ƙarin da ake bukata na kuɗaɗe kamata yi a same shi ne daga ɓangaren masana'antu masu zaman kansu na gida da na waje sannan a ninka kuɗaɗen da ake samu daga bankunan raya ƙasashe sau uku in ji rahoton. Dole a ƙara duba sharɗin da ake shimfiɗawa wajen bayar da basuka masu ƙarancin ruwa a cikinsu. Ƙirƙirar wata hanyar samun kuɗi da ba ta yankewa ka iya zama mafita ga ƙalubalen da ake fuskanta a yau. In ji Bera Sangwe ɗaya daga cikin marubutan. rahoton ya yi kira ga kasashen da suka ci gaba da su ninka kudaden tallafin da suke bayarwa da kuma basuka masu karancin ruwa daga dala biliyan 30 zuwa biliyan 20 nan da 2025 ana sa ran wakilan da suka halarci wannan taro na sauyin yanayi da ke gudana a masar tattaunawarsu za ta mayar da hankali kan batutuwan kudade a gobe laraba rahoton buhari muhammad fage to idan muka je najeriya gwamnatin jihar zamfara a arewacin kasar ta tabbatar da kai hare-hare a kananan hukumomin bukuyum da bungudu da kuma gusau da rahotanni suka ce 'yan bindiga sun sace gwamman mutane suka kuma kashe wasu akalla goma sha ɗaya an kai hare-haren ne a daidai lokacin da ake murnar sako wasu 'yan mata biyar 'yan gida daya da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su wato tsawon fiye da watanni biyar yaya ne dai ga tsohon babban akanta janar na wato na jihar kuma hukumomi sun ce ana ci gaba da duba lafiyar su kasancewa sun labaita. kwamishinan watsa labarai na jihar ta zamfara malam ibrahim dosara wato dosara ya shaida isaac kalik cewa jami'an tsaro sun taimaka wajen ceto 'yan matan waɗannan yara sun kwashe kusan watanni shida a hannun 'yan ta'adda kuma ake ta ƙoƙari a ganin yadda za a ceto su sai wannan mako ne Allah Ubangiji wa ya ba da iko aka ceto rayuwarsu. Yaya aka yi aka ceto su? kasan kamar yadda kullum nake ta faɗa. Shi bayanan da ke cewa iyayensu ko danginsu sun biya kuma gwamnatin jiha take yi wajen ganin cewar duk inda waɗannan 'yan ta'adda suke an fatattake su kuma sanin kowa ne ana samun gaba kwarai da gaske wajen samun nasara na fatattaka waɗannan 'yan ta'adda wanda a sabilin da shi ne suke ta nuna fushi akan wannan. Idan muka ɗau harin da aka yi a ƙauyen masu a ƙaramar hukumar Bukuyum, kamar mutum nawa aka sace kuma na daga abuja ga ibrahim isa dauke da karin bayani kotun tarayyar wadda mai shari'a aminu baffa ya jagoranci zaman nata ta ce jama'iyyar pdp ba ta da hurumin shiga takara a babban zaben 2023 saboda ta taka ka'idar fitar da gwanin da zai mata takarar gwamna a jihar zamfara kotun ta ce cika sharuɗa ko ka'idojin dokar zaɓe ginshiƙi ne ga shiga zaɓe lauyan masu shigar da karar barista ibrahim ali ya nuna gamsuwa da hukuncin kotun the court held that the first defender that is people's democratic party ikan 'yan bindiga da kuma hare-harensu a yankin ga kuma wahalar da ake fuskanta idan za a yi tafiye-tafiye daga gawo zuwa tsakiyar kasar mali ƙungiyoyin sun jaddada cewa ƙofarsu a buɗe take ta tattaunawa da duk wasu masu ruwa da tsaki domin ci gaban yankin da kuma samun mafitar da kowa zai yi farin ciki da ita a ƙarshe ko a watan jiya wasu ƙungiyoyin fararen hula da kuma wasu ɗaiɗaikun mutane a yankin arewacin mali sun nemi hukumomi su ƙara mai da hankali kan tabbatar da tsaro a yankin arewacin ƙasar rahoton buhari muhammad fage to idan muka sake koma najeriya kungiyar malaman jami'o'in kasar wato asu ta yi allah wadda da matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na biyan su albashin kwanaki 18 kacal na watan da ya gabata Ƙungiyar ta ASU ta soki gwamnatin Najeriya da ta ce an mayar da su kamar ma'aikatan wucin gadi. Sai dai gwamnatin ƙasar ta ce doka ce ta tanadi cewa kada a biya malaman albashin aikin da ba su yi ba. Ga rahoton da Mustapha Musa Kaita ya aiko mana. A wata sanarwa da ƙungiyar ta ASU ta fita a yau talata, ta ce tun dama can biyayya ga kotu da kuma sa bakin da wasu 'yan Najeriya suka yi kamar kakakin majalisar kasar femi bajabiya melani suka sa kungiyar ta janye yajin aikin ta shafa wata takwas tana yi kungiyar ta ce gwamnatin tarayya ta mayar da su kamar wasu masu aikin kwadago da ake biya kullum inda kungiyar ta ce hakan ya saba wa yarjejeniyar aikin malanta ba ma a najeriya kaɗai ba a duniya baki ɗaya asu ta ce ba a taɓa yi wa malaman jami'o'i irin haka ba a tarihi amma duk da haka kungiyar ta yabi 'ya'yanta kan irin jajircewar da suka yi haka kuma ta nemi haɗin kan ɗaliban ƙasar da iyaye da sauran kungiyoyin da suka damu da halin da ake ciki a yayin da kungiyar ke ci gaba da neman mafita sai dai a wata sanarwa da kakakin majalisar kasa ya fitar kakakin ya jaddada cewa bangaren zartarwa da dokoki suna aiki kan kasafin kudin uku. wanda a cikinsa akwai naira biliyan ɗari da saba'in wanda alawus ne na malamai haka kuma biliyan ɗari uku wanda kuɗi ne da aka tanada domin inganta jami'o'i sa'annan ya kare matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na biyan malaman albashin kwanakin aikin da suka yi na watan oktoba inda ya ce gwamnatin ta dauki wannan mataki ne domin hana yajin aikin da ke tsayar da abubuwa cik a nasu bangaren ɗaliban ƙasar na kira ne ga bangaren gwamnati da asu da su yi wa allah kada a koma gidan jiya domin a ce wasu suke kwana a ciki muna so mun kira ga ita gwamnatin tarayya ta duba shi wannan al'amari na haf salari dinnan da aka biya malaman makaranta tsakani da allah duk inda aka ce maka an yi wani abu mai kama da yarjejeniya ba za ka samu abin da kake so duka ba ita gwamnati akan batunta na cewa no no pay din nan ya kamata ta yi hakuri shi ta janye shi wasu daga cikin demands sun auto wanda ba za iya ba shi kuma su asu sannan a bangaren ita kuma asu ya kamata asu su gane cewa shi strike din nan kullum ba su da wani al'ada ko ɗabi'a ko da abin da suke threatening gwamnati da shi face maganan yajin aiki yajin aiki sun yi sun yi sun yi ba su riba ba babu wani amfanin da yajin aikin nan ke jawo ma malamai banda kawo ma ɗalibai koma baya to da wannan ne nake kira ba su kuma asu a kusurwansu su zauna su duba karce za su sake komawa cikin yajin aiki. 'Yan Najeriya da dama musamman ɗalibai sun shiga fargaba bayan wata tattaunawa da ƙungiyar asin ta yi ajiya a Abuja. inda aka yi zaton za ta koma yajin aikin nema sakamakon albashin kwana sha 18 da gwamnatin kasar ta biya su yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin najeriya za ta cika wa kungiyar ta asu alkawarin da ta dauka mustapha musa kaita sashen hausa na bbc daga abuja a najeriya To yanzu dai kan batun ilimin ne amma a jamhuriyar Nijar inda a wani mataki na soma cika alkawalin da ta yi na kawo ƙarshen amfani da ajujuwan zana a makarantun bokon ƙasar. Gwamnatin Nijar ta kaddamar da aikin soma gina sabbin ajujuwan zamani kusan dubu biyu da biyar a faɗin ƙasar a cikin wa'adin watanni uku. A yamai dai za a gina makarantu kimanin 700 a cikin watanni ukun kuma tuni aka soma aikin ginin. wannan na zuwa ne shekara ɗaya yau da samun tashin gobara a wata makaranta da ke maraɗi inda yara ɗalibai su 25 suka rasu bayan wasu yara kimanin ashirin sun suma sun rasu ta dalilin gobarar ajujuwan nasu a makarantar faye ba da ke yamai daga yamai cima ila isufu ta aiko mana da wannan rahoto ministan ilimi na kasa farfesa ibrahim na tatu ne kaddamar da aikin gina ajujuwan a hukumance a wani bangare na aiwatar da shirin gaggawa na inganta ilimi ta hanyar samar da ajujuwa da kayan aiki a makarantu wanda mayakatar ta tsara wanda